kawai zan zo ai we will come to that zan ban ka can ah no no no no no ka je ka je ka je ba rabi bane no zan zo ai ha no ai ba hudu bane ai audi ne audi ne ai ai na san hudu kuma na san audi an ce min hudu yana nan wajen shi yasa na yes we will come to that we will come to that we will come to that yana nan yanzu ne ya tafi rafi zai je dan abubuwa ne kuma akwai abubuwan da zan yi ne daga nan kawai sai na in je same shi a can to tsaya kafin in je in same shi kaɗin nuna ma kaɗan daga cikin abin da ya me ya miki la haɗa da wannan tsoro ne yayi wannan tsoro ne ki fitan fili mana ana ana haka ne ni ba na son irin wannan fada ki fitan fili mana ya ki fitan fili yayi ni ba na son irin wannan fada ki fitan fili Ya Allah, da annabi ki hakuri. wallahi ba komai nace ba wallahi wallahi dan Allah dan annabi ki hakuri wallahi ba abin da nace ni kawai ce nake to kawai wallahi miki bayani mai daɗi kike kike gamsu dan Allah dan annabi kike wallahi ba wannan da nace wallahi ko abu da dan Allah ka la haila illallah ina to malami abin da nake so na gaya muku ni idan Allah ya kai mu gobe Danyo kuma sha sha sha sha ne. Zan koma amma zan tafi kafa ta kafar hindu. Madam. Zan tafi da shi ya tattara kayansa ya koma gurina. Ku kyale min shi ku ku zauna ku ci halinku. Ya bar muku gidanku. tunda da da yaran nan duk abin da yake muku a cikin gidan nan ba ku gani ba ku laifin duniya waje su ce hai ciki ya ce wan kun hana shi rawar gaban hantsi. yaron nan to gara in tafi da abina tunda ba kwa san shi ni ina san shi mu fa duk abin da muke fa so muke mu gyara yaron nan karyewa iko gade yi da za ku gyara shi wannan irin duka da kuke masa sai ka ce zazzabi to kai ka make shi nan ita ta make shi nan shikenan doke doke ya ki karewa iya yan gari su ce wai wai wai wai ko ina hudu hudu ba dan ma Allah ya sa lokacin da aka haife shi na na na na na na bashi maganin baki ba ai da yanzu babu hudu da yanzu ba hudu kun cinye shi kaga idan baya gidan nan baya tare da ku wai wai shiru ya huta shi ma kuma kun huta ni gare ya je guri na ka zauna a gona ya a ah, kai yaya ya bi ai ra'ayi ne kawa da manya ah, ya tukunna idan kana ga zai ishe ka ko bayar ba na lami ya karo maka hmm. ya ishe ka ma kuri a'a ka ci in baka koshi ba ma in bashi kuɗi yanzu ya je ya sake siyo maka ai na kuri ma an ji mama zan ƙara su kayan ko za ka ƙara an mun hmm. kulli ma zan siyo na faɗa tun na saka yau ko zan san halin hannu ce ne ai hannu dan kakansa dan kaji ɗan <laughs> wannan ma dai hannu ka sani ruwa wanda ma ya zama dole da gyarin maka ta to ah, ah. mu gaba ɗaya mun zama kishiyoyinsa kenan ne ba na san shirme wa ba na san fa shirme wa ruwa za ka ta da ɗaya ɗaya ɗaya za ka ta ko ina danyo kuma sha sha sha sha sha sha ne sha ka kayan albarka ha ah, ya ya ya ya wa ɗan mijin duniya Na namijin duniya Allah ya baka albarka gogo wannan fa kamar shan ruwan dabbobi fa yake yi kai da Allah da ta baka sani ba wannan lafiya ke karawa da kwazo sha su, ka sha aisha ka yawa dan albarka a yawa ya dan albarka kenan sallu ka ji ya ishe ya isa mm. to shi ke da tsani kai baka san sirrin wannan abun ba kai ma da kake yaro haka ka dinga yi